وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا kuma mun sakankance cewa ba mu isa mu guje wa Allah ba idan ya nufe mu da wani lamari kuma ba mu isa mu guje masa ba saboda yana kewaye da mu